صدق الله العلي العظيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a uku ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Rajab na shekara ta 1400 da arba'in da 44 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan fabrairu na shekara ta alif da sha biyar a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na daya sojan kawance na jamus da kuma dalar usmaniya su haka yi farmaki a mashagar ruwa ta suwe ta kasar masar a lokacin da turan ingila ne suke iko da kasar masar domin ganin muhimmancin wannan mashiga ga dukkanin bangarorin biyu sojin ingila sun mai da martani mai tsanani akan sojin jamus da ƙawayenta ta kuma sami gagarumar nasara a kansu bayan haka dai ikon wannan mashiga ya ci gaba da zama karkashin ikon turawan ingila har zuwa shekara ta 1956 a lokacin da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shelanta mayar da ita ta zama ta ƙasa wani mataki na mayar da mashigar ruwa ta suez ga al'ummar ƙasar masar wanda jamal abdul nasir ya faranta rayukan al'ummar kasar masar da ma al'ummin larabawa baki daya sauri kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da firaministan kasar iran na karshe ya fahimci cewa lamura sun fita daga hannunsa a faɗin kasar da hakan ya hada da aje aiki wanda manya-manyan jami'an gwamnatin sa suke yi da tawan da soji suka yi masa da kuma yajin aiki da ma'aikatan bangaren man fetur da sauran bangaren ayyuka na gwamnati a fadin kasar suka shiga daga nan sai ya jawabi inda bai na mutanen iran cewa ya yi masa alkawalin gyara sannan kuma ya ce ba zai kyale imam ya kafa wa gwamnati kamar yadda ya bayyana ba amma wannan shine jawabin sa na karshe domin kuwa gwamnatin sa ta faɗi mako guda bayan jawabin nasa. da ƙarshe masu rarrai kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma jamhuriyar musulunci ta iran ta harba tauran dan adam kerar cikin gida na farko wanda ake kira da omid zuwa sararin samaniya bayan haka ta aike da biri mai rai zuwa sararin samaniya a karan farko sannan ya dawo da ransa wannan ci gaban duk da aka samu a kasar iran din ya zo ne a duk lokacin da kasar take ci gaba da fuskantar manyan takunkumai daga kasashen duniya.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 ma da lama saurare sai a gya zama domin a ji labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. 'yan gwagwarmaya a zirin gaza sun harba makaman kakkaɓo jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila rasha ta ɗana kunamar ɗaya daga cikin makamanta masu linzami mafi hatsari ana fama da ƙarancin allurar rigakafi ta cutar kwalara a nahiyar afirka to yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarin yan gwagwarmaya daga zirin gaza sun harba makaman kakkaɓo jiragen yakin haramtacce ƙasar isra'ila da safiyar ranar alhamis ne da jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai hari a kan wasu cibiyoyi da ke yankin gaza sai dai sun fuskanci mayar da martani daga makaman kakkaɓo jiragen sama da dakarun ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka harba kafafen watsa labarun falasinawa da mana 'yan sahiyoniya sun nuna hotuna na bidiyo da makaman kakkaɓo jiragen saman suke kai bara akan jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila to harba makaman kakkaɓo jiragen sama na yaƙi a zirin gaza da yi wani ci gaba ne na 'yan gwagwarmaya Da zai iya dakile karfin jiragen sama da 'yan sahaniya suke takama da shi a gefe ɗaya ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas da kuma sauran ƙungiyoyin yankin sun harba makamai masu linzami da rokoki a kan sansanonin yahudawa 'yan sharauri zauna da ke kusa da zirin gaza a matsayin mayar da martani ga har-haren da 'yan mamayar suka kai a wani rahoto na ma'aikatar kiwon lafiya ta inawa. ta ce a cikin shekara ta 2022 da ta gabata adadin falasɗina wanda suka yi shahada sanadiyar hare-haren haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai 224 rahoton ya ce a yankin gaza kaɗai an samu shahidai 53 a cikin shekarar da ta gabata sai wasu 171 a yammacin kogin jordan kuma 53 daga cikin waɗannan shahidan ƙananan yara ne rashi ta ɗana kunamar ɗaya daga cikin makamanta masu linzami mafi hatsari ma'aikatar tsaron ƙasar rashi ta sanar da cewa an fara atisaye da makayan masu linzami samfurin yars mai muhimmanci da hatsari a yankin atilayi da ke kudancin siberia sanarwar ta kuma ce ana yin atisayen da waɗannan makaman ne dai akan yadda za su iya ɓoye makiya da kuma ɗaura ɗamarar yaƙi a cikin yankin da tsawonsa ya kai kilomita 100 kwamadar rundunar take kula da makayan masu linzami mafi muhimmanci na ƙasar rasha ya ce sun kammala shiri kuma suna cikin zaman ko ta kwana na yin yaƙi a lokaci mai tsawo shi dai makamai linzami samfurin yars na rasha yana cin dogon zangon da zai kai kilomita dubu goma sha biyu bugu da ƙari yana iya ɗaukar ƙoƙuna hudu na bama-bamai da nauyinsa ya kai kiloton dubu biyar wannan matakin na ƙasar rasha dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen turai da amurka suke aikewa da ukraine tankokin yaƙi rashin dai ta ce za ta ƙone waɗannan tankokin yaƙin kamar da ta yi wa tankokin yaƙin da jamus a ƙarƙashin hitler ta aika zuwa yankin leningrad a lokacin yaƙin duniya na biyu To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ƙasashen Burkina da Mali za su fara tattauna yiwuwar kafa tsarin tarayya tsakaninsu. Firaministan ƙasar Burkina Faso wanda ya ziyarci makwabciyar ƙasar Mali ya biyo da shawarar kafa tsarin tarayya tsakaninsu bayan ficewar sojojin Faransa saboda bunƙasa tattalin arziki. kasashen biyu dai suna fuskantar barazana daga kungiyoyin da suke dauke da makamai suna kirarin jihadi kuma sojoji ne suke mulki a kasashen da kuma suke adawa da ƙasar faransa wacce suka buƙaci ta fice daga cikin waɗannan ƙasashen nasu firaminista apollingeri kelem da tambela ya ce za mu iya kafa tsarin tarayya mai sassauci wanda zai ba wa dukkanin al'umman kasashen namu biyu damar cima manufofinsu sanarwar da ofishin firaministan ƙasar ta burkina fitar ta kunshi cewa ƙasar burkina tana cikin na gaba-gaba wajen samar da auduga sannan kuma tana da arzikin shanu da kuma zinariya kuma ita ma mali tana da wannan arzikin ta yadda idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya za mu samar da wani bakin fada a kasuwannin auduga shanu da kuma zinariya a duniya firaministan ya yi ishara da yadda a shekarun da suka gabaci samun yanci aka yi kokarin kafa tsarin tarayya a tsakanin kasashen burkina mali senegal da benin yana mai kara da cewa magabatanmu sun riga sun share mana fage na yin hakan ana fama da karancin maganin rigakafin cutar kwalara a afirka cibiyar take maganin yaduwar cutuka a nahiyar afirka ta yi koken cewa kasashe da suke fuskantar bular kwalara suna wuyar samun allurar rigakafi saboda ana karancin a duniya to ƙarshen labarin duniyar kenan To kashar labarin duniyar kenan ga kuma shirin na mu koma noma. Mu noma. Ma'a sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin mu noma. shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da suka shafi harkar noma da kiwo za mu dubi ne a kan ƙasar indiya da yadda ake amfani da jirgin sama maras matuki wajen bunƙasa harkokin noma a wannan ƙasa da kuma irin sauyin da ya kawo wajen baiwa mutanen ƙasar aikin yi da kuma samun hanyar kuɗaɗen shiga da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a duk lokacin da aka ambaci jirgin sama marasa matuƙi tunani na farko da mutane suke yi shine fagen yaƙi a kansa ko leƙen asiri ta hanyar tattara bayanai ko kuma amfani da shi wajen ɗaukar fina-finai sai dai a halin yanzu wannan irin jirgin ana amfani da shi a fagen aikin gona ta hanyoyi da dama daga cikinsu da akwai zuba maganin kwari domin yin ruwansu a kan shukar da aka yi a ƙasa ƙasar india wacce manomanta suka shahara da amfani da hanyoyin gargajiya wajen samar da abinci ta shiga sabon zango na sabunta harkar noma an wayi gari a wannan lokacin manoma suna amfani da jirage marasa matuki a fagen aikin noma kamfanin ig drone yana cikin na gaba-gaba wajen kera irin waɗannan ƙananan jiragen marasa matuki da ake amfani da su a fagen noma a faɗin ƙasar ta indiya kuma an fara aiki da wannan ne dai tun a shekara ta 2007 inda kamfanin ya fara baiwa hukumomi da kuma kungiyoyin manoma na kasar kananan jiragen da yake kerawa ta yadda a halin yanzu aka wayi gari wannan bangaren na noma na india yana samarwa da kaso 58 cikin 100 na mutanen kasar aikin yi da kuma kudaden shiga su kuwa mutanen indiya adadinsu ya haura biliyan ɗaya to daga ƙasar indiya za mu nufi nahiyar afirka inda makiyaya a yankin da ake kira zirin afirka ke fuskantar babbar barazana daga wato fari da ya addabi wannan yanki mun kuma sha kawo muku rahotanni a baya da suke nuni da yadda wato aka ɗauki shekaru a jere ba tare da an samu isasshe ko dataccen ruwan sama wanda zai sa a yi noman da za a iya cin amfaninsa ba to a wani rahoto na bayan nan da kafar watsa labarun nan ta africa news ta fitar ta ambaci cewa farin da yake addabar wannan yankin nazirin afirka yana yin barazana ga makiyaya da tilasta su hijira da ma sauya salon rayuwarsu baki ɗaya wani mutum mai suna alaso abdi wanda yake a sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar kenya bayyana cewa a baya na kasance mai rayuwa cikin walwala ina da yara da kuma dabbobi masu yawa da suke bamu madara da nama kuma muna yawon kiwo daga wani zango zuwa wani amma yanzu duk arzikin dabbobin namu ya rushe ya kare baki ɗaya yanzu ga shi ni da yarana a cikin sansanin 'yan gudun hijira muke rayuwa babbar illar da farin da ake fama da shi a wannan yankin ya haifar shine bushewar abinci wato ciyawa kenan da tsire-tsire da dabbobi kan iya sarrafawa a matsayin abinci don haka kamar yadda bil'adama ya fada cikin matsala ta yin su ma dabbobi a wannan yankunan suka fada cikin rashin abinci sannan suke mutuwa ƙarshe to wani manomin kuma mai suna mahada astur kahin cewa mutane suna rayuwa a cikin hatsari da akwai mutane da dama da suka baro ƙauyukansu saboda yunwa kuma waɗanda suke a nan ma ba su da komai wato ba su da abincin da za su ci to kasashen da suka fi fuskantar matsala irin wannan dai su ne habasha somalia da kenya inda aka ɗauki damuna biyar a jere ba tare da saukar ruwan saman da zai iya bayar da damar a yi noma kuma har a ci moriyarsa ba majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa farin da ake fama da shi a yankin ya jefa rayuwar mutane miliyan goma sha biyu a cikin karancin abinci a ƙasar habasha kaɗai wani rahoton kuwa na kungiyar agaji da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya da ake kira ocha cewa daga shekara ta 2021 dabbobin gida miliyan hudu da rabi ne suka mutu kuma yanzu da akwai wasu dabbobin miliyan talatin da suke cikin hatsari da za su iya mutuwa saboda wannan yanayi na rashin abin da za su ci. to ma sauraro za mu dasa aya nan saboda kwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga yadda ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.

آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da takwas. A yau da dala za ku ji cewa Muhammadu yana ƙoƙarin buɗe asusun ajiya a banki. A cikin 'yan kwanakin nan Muhammadu yana buƙatar kuɗi, kuma sun ajiye magana da babansa da ya turo masa da kuɗaɗe ta hanyar bankin ƙasa da ke Iran. Wannan adadi na kuɗi da zai aiko masa muhammadu na buƙatar sanin shi menene ya kamata ya kasance yana da shi kafin buɗe asusun ajiya a iran sai tambayi abokinsa inda ya ga masu cewa dole ya samu hotuna ƙanana guda biyu da kuma kwafi na fasgo ɗinsa sannan ya tafi banki domin ya buɗe asusun ajiya to ya dai riga ya je wannan banki ya kuma samu akwai cunkoso matuƙa amma dai ya jira bayan 'yan dakikoki ya samu isa wurin matar da ke ansar dukkanin abubuwan da ake bukata domin bude asusun ajiya inda suka yi magana akan hakan ga yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsu kamar haka amma kafin nan sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. خسته نباشید. سنو بفرمایید بسم الله باز بوده باز کنم این بوده حساب اسوسو پسنداز نه اجیا حساب پسنداز اسوسن اجیا من آمدم نی نزو شما می خواهید کی کناسان من می خواهم نی ایناسان ارز کدن وجه حساب ارزی اسوسن کدن وجی شما میفرستید کی کنا ایکاوا پول کودی خارج وجه خارج از ایران وجن کسر ایران او میفرستد شی ینا ایکاوا پدرم مهفینا ممکن است میوه البته تبس لطفا دو الله فرم فام پر کنید کچکا شما میدانید کی کسنی اینجا انن امضا کنید کسا هنو پایین کسا کپی کپی گذرنامه پسپو گذرنامه تان پسپو لنکا بدهید ka bayar man nadaram ni bani da روبرو mai kallon بانک بانکی فروشگاه ورن سیر دکای یکی کپی بگیرید کی کپی بسیار خوب دکه کیو قره عکس هوتو لازم است دولنی من دارم نی اینا دا دوتا گودای بیو متشکرم نگوده ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan zamu dakata ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar ta shirin namu. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio